Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake kamo mitocinsa wannan karo muna watso shirye-shirye ne kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Jummai Ali muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hirar da muka yi da Professor Charles Jaban Mumbala wani kwararre kan harkokin kasuwanci da zuba jari dan Najeriya mazaunin Amurka da ke tsokaci kan taron tsarin aiki da fada shugaban ƙasar Najeriya ta fara na kwanaki biyu. har yanzu muna da fashin baki kan yadda wannan hoɓɓasa na shugaba buhari za ta cimma nasara sai kuma bayanin masu kula da lamura kan hukuncin da kotun icc ta yanke da ta ba tsohon shugaban wato mataimakin shugaban kasar congo laifin gallaza bin adama kamar yadda muka saba mu ba ko masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran ana sa ran cewa shugaba barack obama na ma'ana amurka zai mai da hankali akan tarihi mai sarkakkiya da ke tsakanin amurka da cuba waɗanda suka yi zaman doya da manja a da a jawabin da zai gabatar wa 'yan ƙasar a yau talata idan allah ya yarda jiya litinin ne kuma shugaba obama ya yaba wa ci gaban da aka samu wajen daidaita dangantaka tsakanin amurka da cuba yayin da ya kuma tabbatar cewa har yanzu ɓangarorin biyu suna ci gaba da samun saɓanin ra'ayi sosai akan mulkin demokradiyya da kuma kare 'yancin bil'adama. Bayan da suka yi shawarwari a birnin Habana ƙasar Cuba kan hanyoyin inganta yunkurin daidaita dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, Mr. Obama da shugaban Cuba ɗin Raul Castro sun kira taron 'yan jarida na haɗin gwiwa. A wani al'amari na ba sabon ba shugaba Castro ya da 'yan jarida suka yi masa tambayoyi. To amma da aka masa tambaya game da fursunonin siyasa cikin fushi shugaba Castro ya ba da amsa ya kuma buƙaci cewa a nuna masa sunayen fursunonin siyasan ya dage akan cewa Cuba ba ta tsare da wasu fursunoni ya ce a bashi sunayen fursunonin siyasan da ake zargin suna tsare ɗin nan take kuma idan haka da gaske ne to za a sako su kafin dare. kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa icc a takaice ta samu tsohon mataimakin shugaban ƙasar congo kuma shugaban 'yan tawaye jean pierre pemba da laifin aikata laifuffukan yaƙi da kuma musgunawa bayan adama a lokacin da suka gudanar da harkokinsu a jamhuriyar afirka ta tsakiya bai ɗaya alkalai guda uku suka yanke hukuncin cewa mr bembe ne ke da alhakin kisa da fyaɗe da 'yan yakin sa kan kungiyarsa ta Movement for the Liberation of Congo ko kuma MLC a takalce suka aikata a jamhuriyar Afirka ta tsakiya shekara ta 2002 da kuma shekara ta 2003. a lokacin kungiyarsa ta mlc ta taimakawa sojojin congo karkashin shugaban kasar ange felix patase yakar 'yan tawaye muna da karin bayani bayan labarai ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Sudan ta kudu ta ce daga ƙarshen wannan makon za ta daina biyan kuɗin otal ɗin kimamin wakilan 'yan tawaye 600 da aka turo domin yin shirye-shiryen isar shugaban 'yan tawaye Rick macha zuwa Juba, waɗanda tun a watan Disamban bara suke Juba ɗin domin daddale yadda za a ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla a watan Agustan bara. Ministan harkokin wajen Sudan ta kudu Barnaba Benjamin ya ce gwamnatin kasar ta fara biyan kudin otal din ne bayan da Amurka da Ingila da Norway da kuma kwamitin haɗin gwiwa na nazari suka daina biyan kudin otal din. Ministan ya ce a yanzu gwamnati ba za ta iya biyan kudin ba. Wannan al'amari ya faru ne a yayin da manyan wakilan 'yan tawaye masu mukamin janar su 23 da aka shirya je litinin ya kamata da sun isa kasar suka soke wannan tafiya haka kwatsam. Daga ƙarshe dubban ɗalibai a gabashin ƙasar Afghanistan ba su da zarafin zuwa makarantu domin ƙungiyar ISIS ta rufe makarantun. ma'aikata harkokin ilimin ƙasar afghanistan ta ƙiyasta cewa kimanin yara uku, aka hana wa hanyar samun ilimi a makarantu 58 a gundumar akin da haskamema da kuma gundumar Kot alardin lardin nangahar fiye da makarantu 46 a gunduma akin aka rufe su kuma yawancin ɗaliban sun fice daga yankin da iyalansu zuwa yankunan da suke kusa inda makarantu suke buɗe. a 'yan watanni da suka shige an samu ƙarin tarzoman ƙungiyar isis a ƙasar afghanistan musamman ma a lardin na nangaha labaran duniya kenan kuka saurara. da labar mu faro takon da ci gaban hirar da muka yi da farfesa Charles Jabani Mumbala wani kwararre kan harkokin kasuwanci da zuba jari dan Najeriya mazaunin nan Amurka wanda na tambaya inda yake gani gwamnati za ta faro kasancewa an yi watsi da sana'o'i da hanyoyin samun kuɗin shiga da aka gada kaka da kakanni aka koma kan man fetur da yanzu haka aka gano ba madogara ba ne. Eh, to ai kuskuren da aka yi a Najeriya an yi kuskure da yawa so yanzu kuma muna ba da gaskiya gyara ya zo ta wurin baba buhari wani kuskuren da aka a najeriya wanda lokacin da ake aiki da wasu hanyoyi kamar ta wurin noma kamar da a kano gyada aka ake yi ana ana noman gyada da gaske akwai su auduga akwai su hatsi akwai su abubuwa da tun kafin ma mai ya samu karfi ana yin aiki da wannan da aka zo kuma aka samu hanyar mai sai kowa ya watsar da abin da aka saba yi aka shiga aikin mu to ko da ma da yake aka samu wannan albarkatu na mai bai kamata a watsar da wannan hanyoyin ba kuma da wannan albarkaci da aka samu ta wurin mai ya kamata a karfafa wa'annan masana'antun da aka saba yi ba bari ba kyale su za a yi gaba daya ko kuma a watsar da su ba karfafa su za a yi na tuna akan cewa akwai lokacin da ana cewa mutanen malaysia suka zo najeriya suka ɗauki 'ya'yan mai na mai suka je suka kai garinsu kwaran manja eh, yawa arin manja amma yau a yau su ne na ɗaya a masu sayar da manja zuwa duniya bayan kuma da 'ya'yan hatsin na najeriya suka yi aiki suka yi amfani da shi haka kuma a brazil aka zo aka ɗauko 'ya'yan zuma ya suka mutane wani ya zo kwashi yan zuma kusan an ce hamsin ne ya ɗauka kawai ya kai brazil to yanzu brazil yana kuma na ɗaya a cikin masu yin zuma to shine irin abu da ya kamata mu a najeriya allah ya ba mu albarkatu da yawa albarkatun ƙasa da yawa ya kamata mu yi bincike akan yaya za mu iya mu yi amfani da wannan abun mu kuma mu biya bukatun wasu mutane banda na cikin ƙasanmu amma na duniya gaba ɗaya mu yi ai akwai alamu da yawa akwai kasashen da Allah bai ba su albarkacin mai kamar yadda mai ba mu shekara biyu da suka wuce in je kasar Latin America wato America ta yamma ta kudu kenan ko muka je muka mun je Brazil da Chile da Argentina don su ba kayan mai suke da shi ba su sun dogara ne akan kayan noma shi ne ya ajiye kasansu ne tattalin arzikinsu ta wajen kayan noma suke samu so kuma sun natsu akan wannan sun sun ci gaba da yi kuma su da muka ga kasansu komai yana tafiya daidai suna da wuta dare da rana ruwa akwai hanyoyi akwai zaman lafiya akwai ba abin da dai suka rasa kuma ba wani arzikin arzikin kasan da suke da shi bai ma kusan rabin na Najeriya amma don hanyar kayan noma kadai suka samu suka ajiye kasansu suka ci to najeriya da za mu iya mu zauna a kan wannan mu mu koyi irin wannan dabarborin da suke yi mu ga yadda suka yi za mu iya mu yi haka mu ma kamar yadda suke a wani yawa to ɗaya daga cikin bangarorin da gwamnati take so ta mai da hankali a kai shine fannin matasa ɗin nan zaman kasa wando da ke tsakanin matasa wanda galibi ake ɗorawa alhakin a tashe-tashen hankali da ake fuskanta ka je kasashe da dama kana kuma nan amurka wani mataki kake gani gwamnati za ta iya ɗauka na ganin cewa matasan nan sun tashi da ɗabi'ar dogaro ga kai ba kowa ya tashi sai dai neman aikin gwamnati ko kuma ana zura wa gwamnati ido ta biya ko waɗanne irin bukatun al'umma ba to ai shine kuma yana cikin wannan ɗaya daga cikin damuwarmu na cikin najeriya wato komai an sa ido ga gwamnati in gwamnati bai bayar ba to ba za a yi ba ko kuma yan gwamnati bai baya ba ba zai yi to amma ba sai lalle an dubi gwamnati su komai ba kamar a cikin america yanzu yawancin ma'aikata yawancin ma'aikata masu aiki ba ma'aikatan gwamnati ba ne an kima ne kawai kaɗan suke aikin gwamnati yawanci suna aikin kansu goyon baya ne da gwamnati ya bayar ya suka gyara wannan eh, yadda za a iya a taimaki masu neman aiki duk wanda yake da wani shawara wani wanda yake da wani dabaran yin wani abu wani hikima na yin wani abu sai a taimaka musu to a neme su a gane da su wani hikima kake me za ka iya kai me za a iya a kawo in suka zo da shi sai a duba a taimake su to ko yanzu da da yamman nan ma akwai wani wani bayani da suke a a television ana kira shark tank to wannan shark tank din mutane ne altajirai ne wanda suka zo da kansu ba ba ma abin gwamnati a ciki suka zo tsaya suka ce duk wani wanda yake da dabara duk wani wanda yake da dabara da zai iya zo ya burge mu za mu taimaka masa ya samu ya yi wannan mu taimaka masa mu bashi kudi amma mu kuma za a bamu rabon mu in aka tashi aka yi nasara. Merciful God. Professor Charles Jabani Mumbala wani kwararre kan harkokin kasuwanci a ɗan Najeriya mazaunan Amurka. To sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. dúró gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn àṣòótọ́ kò jẹ́ ronú ibi rárá. mari di ọba Elédùmarè ó dáàbò bò mí táyà tọmọ tẹbí tará ó dáàbò bò mí táyà tọmọ tẹbí tará ìgbòkègbodò mi kò jẹ́ kó já sórí asán ìgbòkègbodò mi kò jẹ́ kó já sórí asán mò ń yan fáńdá fáńdá lójú apẹ̀gùn bí ọ̀pọ̀lọ́ ṣe ń yan lójú ẹlẹ́gùsí ẹlẹ́gùsí kú gan-an. tẹ̀bi tará ìgbòkègbodò mi kò jẹ́ kọjá sórí asán ìgbòkègbodò mi kò jẹ́ kọjá sórí asán mò ń yan fàǹdà fàǹdà lójú apẹ̀gàn bí ọpọlọ ṣe ń yan lójú ẹlẹ́kùsí ẹlẹ́kùsí ò gbọ́dọ̀ yí látà ìmásí ikú. Sauniya dai a nashi bayanan Alhaji Abdulkarimu Ɗayyabu shugaban rundunar adalci ya ce idan gwamnatin Buhari ta bi matakan da ta fara ɗauka sau da kafa kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu. Alhamdulillah dama shi idan har ɗan adam ya fahimci ba shi da lafiya to ya cimma rabin warkewa. Dama babban matsalar mu shine ba mu yarda ba mu da lafiya ba shi sa muke kama da ciwon. to amma tun da yanzu Allah ya kaddara cewa ana tunanin ma ga shi ga matsalar kuma na tunanin ya za a magance ta to ina ganin Allah ne kawai shigo lamarin na farko tun da aka fara nefa har zuwa yanzu da muke magana wato ba ta da wani wato workshop wanda a ce wani rumbu ne na duk abin da ƙasar nan take ciki na game da lantarki suna da yadda za su kalle shi suna da control a kansa da kayan gyaransa da komai da abin da ya lalace ko noti ne sai an ji an ɗauko wanda ka wata ƙasa ya siyo abin ya zo a sa kuma kowa ya daidai ko bai daidai ba ga za a kura to wannan kenan matsala ta biyu i kasance aka yi rashin sa'a irin shugabannin da suka zo dama akwai bukata ta su ta musamman misali a alif ɗari tara tamanin da hudu aka kirkiro wani abu wanshi shi study group on industrial policy wato da za a zara masana'antu ni din nan daga cikin mutum bakwai da aka samu a cikin kwamiti ɗin karkashin chief chris ogumbajo wanda duk kasan ba ne masana'antunsa kuma har yanzu yana nan da ransa ya kasance wato duk irin abin da ka sani aka tsara shi komai da komai amma da aka zo a 1985 shekara ɗaya a tsakani sai aka yi juyin mulki aka rusa duk wannan tsarin gaba ɗaya aka kirkiro wanda ake kira liberalization of trade wato abu komai ya shigo daga ko ina komai lalacewarsa komai rikin alherinsa komai rikin amfaninsa to sai kasance da shi an zo duk in an ware kudin fitilan nan sai a riki in an ware kudin fitilan nan sai a riki dan dai a taure wa wayancan baki gindin shigo da abin da ba shi da amfani Najeriya to shine fa babban masifar da muka shiga sakamakon wannan liberalization of trade da kuma kin yin aiki da kuɗin da aka ware wa nefa wato sha'anin harkar lantarki don a samar da shi kuma i dore kamar yadda ya kamata to shine babban matsalar da muke ciki wanda yake tilar sai an zo an bi kadin duk abin da aka fitar tun daga na ƙarshe dinnan da ake magana dala miliyan dubu goma sha shida na wutar lantarki da aka fitar da su kuma ba a kawo wutar ba a kawo kuɗin ba har izuwa abin da ya zo kan alif ɗari shida tamanin da biyar incin da aka ji mulki aka buɗe kofa aka ce komai a shigo da shi ba tare an yi a nan kasar ba. To wata matsala da ta yi wa ƙasar nan katutu da muka jima muna hira da kai a kai ita ce wannan kazamin cin hanci da rashawa wanda fi sabilillahi ba matsala ba ce ta jam'iyyar pdp in aka alakanta wannan matsala da jam'iyya to galibin 'ya'yan jam'iyyar apc asalinsu 'yan jam'iyyar pdp ne to ya ne shugaban ƙasa zai yi ya shawo kan wannan matsala. Wato alhamdulillah babban matsalar da muke ciki shine wato da mutanen kasan ma suka yarda cewa an raba kasa kashi biyu tsakanin jam'iyya ta mai mulki da jam'iyya ta adawa. saboda haka kowa ana ta kokarin a bata tunanin mutane ne kamar masu jam'iyyun da suke da adawa da kuma masu mulki ba ma mai laifi a cikin su to babban abin da yake akwai na matakin jihar da ya kamata a ɗauka shine tun da akwai hukuma da ake kira efcc din nan to kamata a yi a fada data a shigo da mutanen da suka rasa masana'antunsu da mutanen da suka rasa kuɗaɗensu a bankuna da aka ce banki ya rushe da manyan ma'aikata na waɗansu manyan masana'antu iri daban-daban a neman wakilansu a zo a tsarkake su a tabbatar tsarkin kowane daga cikin wakilan nan a haɗa su da mutanen efcc nan wajen gane dukkan wanda suka jefa ƙasar nan a cikin masifa ta sha'anin tattalin arziki wani shafin wutar lantarki da ma koma menene a zo tun daga jami'an tsaro zuwa kan kowane irin abu da tattalin arziki a ga cewa wayannan mutane sun bi kadin wannan abu yayin da gwamnati ke yin aikin ta yau da kullum ba tare da ta waiwaye su ba. Ina mafita linzami ya fi Alhaji Abdulkarimu Ɗayyabu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3 da minti 21 na Asuba. Sai kuma fasarar rahoton Jill Gregg da ta hada dangane da hukuncin da kotun wato hukumta manyan laifuka ta duniya ta yanke na tarihi ga Usman Kabara da fasarar. Kotun Hukunta Laifuffukan Yaƙi ta Duniya ta ayyana tsohon mataimakin shugaban ƙasar Congo kuma shugaban 'yan tawayen ƙasar, Jimfiyar Bemba, a matsayin wanda aka samu da laifuffukan yaƙi da suka haɗa da cin zarafin bil'adama. Bemba shi ne na farko da kotun ta yanke wa hukunci akan kan wulaƙantar da bil'adama. Wakiliyar muryar Amurka, Jill Craig, na da ƙarin bayani. An kammala sauraron karar da aka fara tun daga shekarar 2010. Kotun ta duniya ta gabatar da tabbatar da laifi ga Mr. Bemba tsohon mataimakin shugaban kasar kuma shugaban 'yan tawaye. Light of the evidence analyzed as a whole, the chamber found beyond reasonable doubt that Mr. Bemba is criminally responsible. Bisa ga shaidun da suka tabbata a gaban kotu, jagorar shari'a ta tabbatar da cewa an sami Jim Pierre Bemba Gombo da laifin aikata laifuffukan yaƙi a ƙarƙashin doka ta 28 game da aikata laifuffukan yaƙi a duniya da ke haɗawa da cin zarafin bil'adama wanda suka haɗa da kisan kai, fyaɗe da kwasar ganima. Laifin da dakarun MLC suka aikata a jamhuriyar Afirka ta tsakiya a shekarun 2002 da kuma shekarar 2003. Bemba shine na farko a jerin manyan jagororin siyasa da suka fuskanci tuhuma da kuma tabbatar da laifi daga kotun duniya. Mariana Lepina wata jami'ar shari'a ce da take tare da wata ƙungiyar rajin adalci ga ɗan adam wadda ta ce. It's the second um, over sexual violence but it's the um, Wannan ne karo na biyu a shari'un da suka shafi cin zarafin saduwa, amma shi ne na farko da aka tabbatar da laifi a kai, don haka abin ya zama zahiri. an sami bemba da laifin kasa sarrafa waɗannan dakaru da suka aikata wannan laifuffuka a ƙarƙashin jagorancinsa wani babban mai bincike aaron matta da ke cibiyar hukunce-hukunce ta duniya da ke birnin hague ya ce yanke hukuncin na da matukar muhimmanci It's kind of historical in that sense because uh, it's the first commander being tried and, and, and found Wannan wani uh, abin tarihi uh, ne kasancewar wannan ne karan farko da aka sami wani jagoran yaƙi da aka tuhuma aka kuma tabbatar masa da laifinsa musamman ma game da yadda ya kasa tsaida tawagarsa da take tawaye daga cin zarafin biladama wanda suka hada da laifuffukan yaƙi daban-daban. A ranar Litinin, mai gabatar da kara a kotun ta ICC Fatu Bensuda ta ce, Kowane shugaba yana da damar shawo kan ayyukan mabiyansa, ko da kuwa ya tura su wata ƙasa ne don yin abin da ya umarce su da su yi. Lafina ta ƙara da cewa ita ma tana fatan wannan hukunci zai karya gwiwar duk wasu masu aikata irin waɗannan laifuffuka ko kuma jagororinsu. I think it's, it's very important message to commanders of different in different capacities that Ina ganin wannan wani abu ne da zai zama ishara mai mahimmanci ga kwamandojin yaƙi game da shiga taitayinsu wajen kula da yadda rundunar da suke jagoranta za ta aiwatar da ayyukanta. In har suka san za a kama su da laifin da duk rundunar ta aikata to tabbas za su shiga hankalinsu. a halin da ake ciki yanzu bemba yana nan yana jiran a ta sakiyarsa zuwa gidan yari bisa hukuncin da za a tabbatar masa inda kuma shi da abokan hulɗarsa wasu guda hudu suke jiran wata shari'ar ta daban a kotun ta ICC bisa tuhumar dakila shaidar laifin da suka aikata. Wakiliyar muryar Amurka Jill Craig ita ce ta aiko mana da wannan rahoto. usman kabara ne dai ya fasa ya kuma karanto sai kuma ra'ayo da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho Salamu alaikum sashen Hausa da Amurka mai magana Ubafan cikin direban da Allah na ne zan yi tsokaci akan maganan da ɗan gidan Sheikh Airo Usman Bauchi a kan akan almajiranci. Ai gaskiya almajiranci in ya lura irin na da da bambanci da na yanzu idan ka ga almajirai ɗari to casa'in ba masu tarbiyya ba ne kuma ka bi gurare ka ga ababuwan wanda suke ko bara suka zo ko bara suka zo ka ga yadda suke rashin kunya a cikin gida mu kanmu mun yi almajiranci amma ba mu irin nasu na fitara ba kuma suna karanta qur'ani zaka same su sun sa waƙe waƙe na banza da wafi a jikin qur'ani don haka a gaskiya suna da gyara in ka ga ɗari casa'in lalatattu ne yana da kyau a zaunar da su a gidan iyayensu su yi karatu zai fi musu samun sauki da yanzu ba sa samun tarbiyya yanda ya kamata irin na da da aka yi ku huta lafiya mai magana uba fantin direban trailer da ke garin musamman Assalamu alaikum biyo sashen Hausa na biyo America mai magana garba kefi Nasarawa State Nasarawa State kananan hukumomi su yau gurin wata biyu kenan ba maganan albashi cuta yawa ana ta abuna masu matan su ba sa bin ma maganar saboda rashin kudin albashi abincin ya yi wahala wannan yanayi wahala ya kamata ko ɗan ku shigo ku tabi gwana ne ke faru a irin wannan rayuwa. Salamu alaikum murya Amurka ina jinjina muku kamar wadda kuka ba da dama talaka na haɗin ra'ayinsu. Amma ni ra'ayi na da kiran da muke yi ga 'yan adawa jamhuriyar Nijar. Gaskiya sai na Umar da Mamman Usman abinda sun kai Muhammad Ahmadu bai dace ba. Saboda sun yi zaɓe don ba su zo na kusa gwamnati don ba su zo da zai ba. saboda sun ga hamma na tsarmi ya hisu daraja ya zo dan buyi shi na suka jaye sun ce sun hasa kuma muhammadu isuhu allah ya saka mai da alheri da ya kula da hama hamma mada tura shorin magani na gode amma so mu usman da hamma da da da umaru gaskiya su ne sun kai ma eh, hamma amadu jaka Assalamu alaikum suna na Bello Hassan daga wurin shugaba garin hukumar Akko. Ina fata kuɗin da shugaban kasa ya ware na bawa matasa bashi zai iso matasan ƙauyuka masu manoma inda zai eh, amfane su su inganta aikin gona salamu alaikum salamu alaikum sa'asu na mura amurka mai magana ta yan takara daga dogon daji tambon lokacin zamin ko ta Allah ina kira ga al'ummar najeriya koko al'ummar arewacin najeriya masu kamfanonin kamfiya wuta game da tsafta wurare bisa hakikanin gaskiya ga ka'idar da hukumar kula da adangan abinci ingancin abinci ta najeriya duk wanda ka gaya kamfanin tiya wata gaskiya ba za su ba shi lafifi ba sai sun zo sun ga ingancin wurin to da bayan haka nan sun ga ingancin wurin to da baya suna ga irin abubuwa da tsaftar wurin da ni ta canza idan haka don Allah yana kira gare su masu kamfanin to madalla sai kuma takaitattun labarai ana sa ran shugaba barack obama na amurka zai mai da hankali akan tarihi mai sarkakiya da ke tsakanin amurka da cuba waɗanda suka yi zaman doya da manja a da a jawabin da zai gabatar a 'yan ƙasar a yau talata idan allah ya yarda kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa icc a takaice ta samu tsohon mataimakin shugaban ƙasar congo kuma shugaban 'yan tawaye jean pierre bemba da laifin aikata laifuffukan yaƙi da kuma musgunawa bani adamu a lokacin da suka gudanar da harkokinsu a jamhuriyar afirka ta tsakiya bai ɗaya alkalai guda uku suka yanke hukuncin cewa mr bemba ne ke da alhakin kisa da fyaɗe da 'yan yakin sa kan ƙungiyarsa ta movement for the liberation of congo ko kuma mlc a takaice suka aikata a jamhuriyar congo ta a jamhuriyar afirka ta tsakiya a shekara ta 2002 da kuma shekara ta 2003 Gwamnatin Sudan ta kudu ta ce daga ƙarshen wannan makon za ta daina biyan kuɗin otal ɗin kimamin wakilan 'yan tawaye 600 da aka tura domin yin shirye-shiryen isar shugaban 'yan tawaye Rick macha zuwa Juba, waɗanda tun a watan Disamban bara suke Juba ɗin domin daddale yadda za a ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka ƙulla a watan Agustan bara. To masu saurare na muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je da sauran abokan aikin mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki na Halima Jimrau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da ta taya na gabatar da shiri da kuma Malam Siri da haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.